Allah ya bashi yana neman addu'a Allah ya yi jarabawa Allah ya sa Allah ya bashi ya sauƙaƙa mai jarabawar kuma <coughs> ya sa ta fito da sakamako kyakkyawa kuma ta amfani al'umma ga baki ɗaya haka duk yaran da suke zana jarabawa Allah ya taimake su ga baki ɗaya masu zana jar da sauran jarabawa da za su zo nan gaba ان العباده لسعى والله السلام عليكم ورحمه الله طيب. وبركاته الله يبارك فيكم آية على ذلك يا امين قال ان كان آية قوله الجمعة أشارك به إلا أن أمر بالقرآن والجمعة من يوم الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا بيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حد تجبت فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون حد تجبت tana da alaka da biyu suna da alaka amma dai ita ayar da ke tambaya a kai ya yi wanda jina amuru idanu ne da salati ne yau ne juma umarni ne daga Allah yake ba mu inna abdullahi dan mas'ud kamar yadda al-imam tabari ya rubutu a tafsirinsa kuma kafinsa al-imam abu ubayd bin sallam ya rubuto a cikin littafin sa fadailul abdullahi dan masud ya ce duk lokacin da ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to sai ya ce fa arqihi sam'ak ci to ka karkatar da kunnen ka zuwa ga wannan kiran ko dai umarni za a baka ko hanyar za a hane ka ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani to daga yanzu kowa zai karkada kunnen sa kenan a matsayin sa na mai imani ya ji ni Allah zai bada ku hanyoyi idan nudiya lissalati min yawmil juma'a idan aka kira sallar juma'a kiran sallar juma'a wanda aka yi ittifaki a kansa shine wanda ake lokacin da liman ya hau minbari shine abin da duk malaman tafsiri da malaman fiqh suka tabbata kiran sallar da ake magana a kansa kiran sallar da ake liman ya hau minbari domin akwai kiran sallah al'azamin usmani akwai kiran sallar sayyidina usman bin affan radiyallahu anhu wanda da yawa yanzu an daina yi ko kiran sallar wanka wasu yara da yawa ba ba sani ba da yin wanda suke kiran sallah to kiran sallah da ake magana na ana magana kiran sallah daga shi sai hudu ba in aka yi shi to fasa'u ila zikrillah ku tafi zuwa ga ambatan Allah zikirin na da yawan malamai suka ce nan al-khutbah khutba ita ce zikirin lahi nan kuma manzo Allah sama ya fassara wannan zikirin lahi a hadisi cewa khutba hadisin da Allah sallama muttafaqun alayhi manzo Allah sallama yake buga misalin mutumin da ya zo masallacin juma'a da wuri فكأنما قرب بدلا ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة وكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة وكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة وكأنما قرب بيضة فإذا صعد الإمام المنبر tobe shi manzannin su sanar mutu ya ce tsawatin mala’ika ta tsohufa wa ƙa’adar ta sabi a ilar zikya shi ne mahallin shari idan liman yawon bari zai fara huɗu ba to daga nan su ma mala’iku sai su zauna ke su ci gaba da rubutu su sauraren zikiri zikiri nan huɗu ba to daga wannan ayar ta yi hanyar sai ce wa zarun bayya ku daina ce a ƙarƙashin wannan duk wata mu'amalar da za a ƙunna bayan an kira sallar juma'a to haramun ci wannan mu'amala haramun ci baya halatta a daidai wannan lokacin a ɗaura a wuri baya halatta a ƙunna kwantirayi ka ba wani ƙwarugu bai halatta Ba ya halatta ka ci bashi a wannan lokacin sai dai idan bashin abin da ya shafi sallah ba za ka inganta matsayi da shi amma a daidai lokacin ba ka da ruwan alwala wannan ya halatta ka ce ruwa ya halatta a ce da ruwan alwala a daidai wannan lokacin. saboda me la ta ce salatu illa bi wudu to nan an yi intirani an yi tugaciya an tugaci wannan ke kuma abin da ya zama na lalura misali za a yi wani aiki domin ceton ranta a rubuta magani to za a je a kemis za a je famasi a ciyo wannan maganin to ya halatta a saida idan ne sai da famasi ne sai da magani ma ce ba zan ba da ba an kira sallah wannan mutumin ya mutu ta sanadiyar in ba da maganin da ya yi to akwai damuwa ya ba da gudunmuwa wajen mutuwar ƙwarai da gaske domin ba mu rashi a kamuwa ba wannan ba ana magana haka nan ba su ba ta an haramta dukkan wata mu'amala a wannan lokaci shine wa zarun bayya sannan ce zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine alheri zalla ba ya ba ba gwara ake ba ba wani alheri bayan wannan ai la khayra ba'da dalika in kuntum la ta'lamu ba wani alherin da ba ku bar kasuwanci ku tafi masallacin juma'a ba duk abin da kai ba alheri ba ne wannan shi ne to ƙila da gangan wannan tambayar ya jawo to yanzu ya za wannan ayat aiki ko muna da masallatan juma'a Allah kaɗai san yawansu wasu na tada sallah karfe kaza wasu na tada karfe kaza to ya za wannan aya aiki sai mu baka amsa na farko ana son wannan aya ke aiki Allah babu gwamnatin musulunci wanda za ta tsaye da lokacin sallar juma'a ɗaya kuma aka yi duka za a kulle shaguna kamar yadda ake a saudiya a saudiya ana wannan za ka je nan za ka ga aiki da wannan aya a aikace a nan za ka ga tasirinka ana cewa an fara kiran sallah a haramin makka in a makka kake ko a madina in kuma a riyadh kake a babban masallaci aljami'ul kabir na babban birnin Riyab. ana kiran sallah a masallacin da to yake za ga kowa ya tsaye da kasuwanci a shekarun baya ma akwai abin na rijalul amri bin ma'ruf wal nahy anil munkar anil munkar wanda suke zagaye domin duk yadda dan adam yake da kirki wani zubin sai an samu wani kuma a cikin sa bara gurbi to shi yasa Allah ya tale a shari'a ta tanaji masu umarni da abu mai kyau su hana kuma abin da bai da kyau wannan shi amma dai a halin da muke ciki a yanzu to fattakullaha mastata'tu mutum ya ji tsoron Allah ga gudun iyawarsa ya san masallacin da zai je ko ga masallaci kusa da shi ba ta wanda muka sha ba da wake sai mutum ya ji tsoron Allah ya bar wannan kasuwancin a wannan lokacin ya tafi ila bikirin wa ya zara bai'a in yi haka da izinin Allah daidai gwagwadon iyawa to Allah zai kalle shi da idan rahama cewa ya kwatanta aiki da wannan ayar amma dai gwamnati ita ce take da dama cikakkiya da za ta sa kowa ya bi a inda za ta seta cewa juma'a lokaci kaza ne daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza an gama sallar juma'a shi ke na jin misali an sa awa daya da isa ko da ya koya yawa ko yi kaɗan eh? awa daya awa ɗaya kowa ya tsaya da abin da yake sai na lalura Allah ka nuna mana hmm. ina jin shi ne wannan alaikun salam na taɓa da yuki hmm. uh, a kama na kuma wanda da na hmm. wani ya kuma a wannan ya fita shi ya ga ya juya duka wannan masallacin ta ya za a mutum ya je kunna janareta <laughs> ah, eh. aikin da ya yi don samun Allah yana da wani jaɗi ka ai ban gane wajahinsa ba ban gane tambayar ba ya yi ganganci ya yi ya halatta ma ya yi sanar da zai wannan aikin ya halatta mana ba ingancin sallah ake nema ba daga cin abin da ake bukata magabata sun kasance suna son masallaci ya zama mai haske shi yasa ya tabbata magabata idan ramadan ya zo suna kara masallatansu haske kwarai da gaske akwai dirasar da aka yi akan waɗannan masu yawa hukuncin haskaka masallaci ma idan ramadan ya zo a kara masallaci haske to kaga al'afu shi ne masallaci ana son su zama masu haske sannan ƙila ba hasken ba kawai ake nema a wutar lantarkin ba ko a wutar lantarki ko ila hata sauti masallacin cike yake a wasu wuraren da za a ɗauke wutan nan ba a je an kunna ba za a iya samun turmutsutsu numfashi zai iya ɗaukewa a wasu ƙasashe inda take dogaro da wutar da gaske kuma take samar da ita da gaske to kage tafiya ji wannan aikin aiki ne ma na ceto to da kaje iya zama ma wani ba ma wai abin da ake bukata a yi ba to amma idan ya yi mu ko muna magana ne yin aiki a cikin sallah to me ba ko sallar shi yanzu kamar daga nan mutum ya tashi sai ya tafi can can inda janareton masallacin ne yake mutum da iya tafiya ya zuru ya gama ta yayi eh, ya shirya wa alƙulla ne to hukuncinsa ne haka shi ke nan to da ka yanzu ne hukuncinsa sallarsa ya sa'ani fuskala me ya sa'ani fuskala ya eh? in an ya sa'ani fuskala ta ne yake nufi a listi ina ne ce Ah, ba ne ne ta sallah ba ne lugan malaman fitowin sun ce ista'anafa salata ya faru. yau ya faro sallah sabuwa ba zai jona ba mun gane shi ne yi? ko duk ban haɗa tambayoyi na na haɗa dukkan abun na amsa ai aikinsa aiki ne da na ceto yana da lada amma sallar tun da ya riga juya wa alƙulla baya sallar shi kuma ba ba ta uwa shi ne eh. wai na tambaya mutum yana zuwa masallaci sha biyu da rai zai iya sa wa kansa da sha biyun nan ta yi da rabi ya ji a ransa cewa wannan aikin ta aya ta fara aiki a kansa zai iya yi mana ai mata Allah masu tsatun nake ciki mutum ma ya haka aka yana da imani sosai wani da gaske akwai malamin jami'a da na sani shi shi ba a ma sa mushi shi ko lacca ka sa mushi ran juma'a ma ba zai ce ran juma'a ne eh, ba zan karanta da ko ran juma'a ya fi zafafa amma dai kaga son shi da addini wadda haka kowa ya ji tsoron allah dai gobe musamman 'yan kasuwa wani ka tafi wajajen da ake kasuwanci kusa da masallatan juma'a Allah za ka ji saɓanin wannan ayar a aikace Allah ya ce mu masu ana sallah liman na hudu ba suna ciniki kuma wani abin ta kai ciwo ne har da masu ce da littafi kuma na ce da littafin addini ba a masallacin juma'a liman na hudu ba yana cewa mai wanda zai sai kaji ba na hudu ba yi sauri kamar kuɗa <laughs> waye sauri a bashi kuɗi ka yi ta ana hudu ba don Allah mu gyara waɗannan abubuwa Allah ba mu ikon gyara Allah ya shirya na na eh jin'i to ai jin'i da hausa ke nan kafa da an ce jin'i a larabcin shari'a shi ne haɗa sallah ina jin mun sha wannan bayani in ka ce jin'i shi ne haɗa sallah a haɗa a zahar da la'asa a halin tafiya ko a haɗa magariba da isha'i a lokacin da ake ruwan sama ko shi ne jami'i amma wannan jama'a ce eh, jama'a ko daga mutum biyu ne yana mutum biyu suke fara jama'a ne wanda ya ka tsohon karatu ne malin kwani mutum biyu ne suke fara sallah su suke fara haɗa jama'a daga mutum biyu daya ya zama a dama ɗaya ya zama a hau waya dama yin ne da abin ya zama haka eh? gaba ko dama na duniya ci gaba ma eh? <laughs> ana maganin mutum biyu ba za su yi sallah waye a dama waye a hagu to yake سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت هذا من الذين يقوم من تعبيك إلا إلا شرير أنت أيوان درسي كما بي بي بي سكي مالي جتا وبالدنيا بان جيك إلا جيريا من توا kuma su suna mana fa amfani ba ko ba ta mana inda ba ta mana aida da wasu abubuwan da suke sun zan abin da shi ba ko